Zahura lafiya kuwa? Na ganki a irin wannan lokacin? Ko wani abin ne kuma ya kuma faruwa? Lafiya ƙalar sani. Ai kai zan tambaya ko lafiya. Kwana biyu ne na gaba ka zo bishe sa. Gaskiya ne. Kuma kwana biyu na yi ɗan kewarki sosai ma kuwa. To, amma me dalilin da ya sa kwana biyun ba ka zo ba? Haba Sahura. Yanzu ke baki kalli dalilin ba? Duk irin surutan da mutanen garin nan suke yi a kaina kan gidanku da mahaifinki amma din na kawo da ido na danna zuciyata na haƙura saboda irin sanda nake maki amma mahaifinki duk bai kalli irin wannan ƙoƙarin da na ba ya ci mutunci na ya kore ni ya ce karna sake zuwa ƙofar gidansa haba sahura ai ya kamata a ce kin kalli wannan a matsayin dalilin da ya sanya ban sake zuwa gidanku ba ya kamata a ce ke maki bibiyar nan ba ba me yasa miki a ah, a ah, a ah, a ga dan mara mutunci me halaka da wannan niyyar me halaka da ita ah, to nan kofar gidanka ne ai ji nake kofa gidanka ne kaman iyaka da shi kace kar na sake zuwa ni kuma nan kofar gidanmu ne ita ce ta zo ta same ni ke wannan gurin ko karya ki tashi wannan gurin ko karya ki in ban karya ki ba da ke wallahi sai karya ki bas kai da ran ko zuwa ta yi wurinka ka kore ta ko ta mutuncinka wallahi tallahi a kofar gidan kake da izini da shi ba kofar mu ba to shikenan duk sadda za ta zo kofar mu ni kuma sai na saurare ta tunda ina son ta to ko zuwa ta ka kore ta ba na maka iyaka da ita ba zan ka sake mata magana ba zan kore ta ba ai ina son ta to shikenan to ka ci gaba da saurare ta ka ci gaba da saurare ta zan kusa daure ka wallahi wallahi sa daure ka wallahi na ga ma ba kai ba ita kai ka kiyaye ta na yi muku iyaka da ita ba ka da ita iyaka ni ne nake zuwa kofar gidan naka ko ka kuma gani na kofar gidan ne duk sanda za ta zo kofar gidan mu wallahi ba zan kore ta ba saboda ina son ta ba zan kore ta ba Habiba Habiba Habiba a kina ni. ba ni ne ke san idan na ne ya ne ga ga ga wani lokacin ina ta taki tsakaninka da Allah kai yanzu abin da kake ya kamata kenan sallama salamu alaikum ta gagarar dan musulmi ina ina take wani yarinya? ba ta nan na aike ta ina eh, kika aike ta kamar ya ina na aike ta eh. ni na san inda na aike ta ba kuma za a gaya maka ba to abin da nake so da ke isar kadaji wando ta raka sarawar sahura ne mata miji mu me miji waye shi ah kundura gumme gundura na fuska jiyara yana da kirki yana da mutunci akwai farare a hannunsa duhu na dukan duhu wai bakar riga ba kobo ban gane bakar riga ba kobo ba in mana ja ya fado ja ya dauka kai ga ka dukan shaho ka hada ta da girbin haka haka kidan girbi ko mugun kidan girbi ma bai magana kidan girbi ba sa amfanin sa sai me to ina tabbatar miki ko kin ko kin so shine mijinta miji ma <laughs> Wato ni ban gama fita daga ciki ba ita ma ta fada. Wa? Ita yarinya. Ita ita. Halin da nake cikin shekara da shekarkaru. Ita Harira? Kwarai kuwa ina zaune cikin tashin hankali shekara ita tuwa a ciki. Ita ma a jefa take. Aminu alaikum assalam. A'a Halima. San da zuwa. Bari mu baki. A'a a'a yi zaman ki. Ba zama bane ya kawo ni. Ka shedin mijinki na kawo miki. Ka shedi kuma. Ka shedi. Jiya na zo ina tafiya a biyo ni a hanya ake min dan kira ake min fito iya min sigina ikon Allah kin ji ba haka ma kwanaki fa ya mini fa ce jaraba ce ta ki jaraba ce ta kaki jaraba biya ka sha kai min kas ne min sigina ne min fito to ban da abinki kin ce ya sha yayi man kas wanda ya sha yayi man kas ina yi kai ma ka saka shi a cikin layin mutane bare ka lissafa shi a mutane wannan wannan abin har ma ke zai bata miki rai ko malam ba zai wannan addu'a ba dan ba zai shiri ba. Hmm? A baka gane ta ba? Eh, idan Halima ce fa ta gidan liman. A baka gane tan baka je kake kashe mata ido kana mata sigina. Halima ai ban gane ki ba ai. Ai to gani ne kin yi fes wallahi tallahi. Kin ji ba? Fes Halima. To aniya ka tabi ka. Kai wai wata yin rayuwa ka sa kanka a cikin wato a gaba na ma kana gaya mata ta yi fes to na tabbata ka yi abin da ta ce din. Yau da kin tunanin ƙarya nake miki bi na fa'i faran nan fa ike min fa fito fa. jiya ma haka isa ta kwatanta mun fa wallahi duk zai aika da manyan yanzu zai aikata wannan duk abin da aka taya ba zan musu ba abu ɗaya ne zan musu to ni dai ke masa magana gaskiya in ya sake min zan gaya malam a ki gaya wa malam kawai dai dan Allah da annabi muna bara addu'a addu'a ba za a yi masa ba za dai a dau mummunan mataki a kan abin da yake mu ba a yin ba kuma tun yana siginar a titi wata rana sai a aika aika yazo cikin gida addu'a nan kina mai yarsa tana mai Allah bai shirye shi alaikum salamu abin nufi ai in aka haɗu da watsatsai a cikin bayi in Allah ba a yi masa addu'a Allah ya shirye shi ba sai ya shafa a jama'a da yawa ki ya ku ya ku ya shikenan ya ku to ya shi ya ce ki hakuri shikenan na tafi to a ba za ki dan zauna ba a'a yau wani zamani da man kasherin sa na kawo miki shikenan nagode aiki ma nake a gida na fito mm, saboda tun jiya raina yake a baci to Allah ya bada hakuri sai an jima a gaida malam zai ji a gaida malam an yi ta mai zubar da kuɗi ba kai ba ka gama ta mai zubar da kuɗi ki da ki da ku ba jarwa me ne kai